فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سيمك امسى مسعد ارسى muka ba shi annabi Yahaya a matsayin ɗa, muka gyara masa matarsa, ta zama mai haihuwa bayan da bakararra ce ba ta haihuwa. Lalle annabi Zakariya da matarsa da ɗansa sun kasance masu rigegeniya ne wajen aikata alheri, kuma sun kasance suna kiranmu suna masu fatan abin da ke wurinmu na lada, suna masu tsoron abin da ke wurinmu na uku ba, kuma sun kasance masu ƙanƙan da kai ne a gare mu.